tuni da 'yan Najeriya suka tsinci kansu cikin tarin matsaloli da ke ci gaba da kasar rayukan al'umma har ma da salwantar rayuka a wasu lokuta. A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ana ci gaba da tumar wani jami'an ɗan sanda da aka bayyana sunansa da Abdullahi da yawa abokin aikinsa ASP Shu'aibu Sani Malumfashi kisan gilla kuma kimanin mako ɗaya yanzu rundunar 'yan sandan jihar Kebbi ba ce komai ba akan lamarin duk da kwanaki da Amurka ta yi tana tuntuɓar rundunar 'yan sanda akan batun. akan hakan ne ma muka tuntuɓi dangin marigayin ko yaya suka samu labarin rasuwarsa sani shu'aibu malumfashi wakilin sashen hausa na muryar amurka shine mahaifin marigayin labarin nan yadda ya zo mana ya firgita mu ya tsorata mu to amma a matsayinmu na musulmai mun sani cewa asp shu'aibu malumfashi ba zai taɓa wuce ranar da ya rasu ba sai dai yadda sigan rasuwarsa ta zo na koma ga ubangijinsa shine ya tada mana da hankali a ce wani ya zo yana ganin bai kamata ka rayu ba ya je ya kashe ka dan tamkar abin da yin kenan tunda har gidan shi ya je ya sallama da shi ya shiga ya caka mai abu wani karfen da ya huda cikinsa har ya kai ga zuciyarsa ya yi mata illa to wannan shine sanadiyar mutuwarsa amma Allah cikin ikonsa sai ya kama shi sai sa mai tsoro bai tafi ba bai gudu ba sai zo ce ni fa mun faɗa da wani na kashe shi a garin na argungu inda lamarin ya faru jama'a sun nuna alhini domin a cewar su marigayin mutum ne na kowa nuruddin na fadar sarkin kabin argungu wanda kusan shine mutum na farko da ya fara hulɗa da marigayin lokacin da aka tura sa jihar kebbi ya bayyana cewa an kira ni ne daga gida ake tambaya ta akwai wata yarinya da su a yar nan gidan wadda take classmate ce da kanwarsa ita ta bugu take son da allah a bincika musu wai sun ji labarin ya rasu amma suna son su samu tabbacin me abin yake lokacin ne na kira wani jami'in dan sanda nake tambaya shi sai yake ce min wallahi abin ya faru haka sai dai a ce kawai allah ya mishi rahama tsakani da allah na ji a rayuwata Allah ya gafarta mishi Allah ya ba 'yan uwan shi haƙuri yanzu dai ASP malumfashi ya bar duniya kuma tuni ake jana'izarsa kamar yadda addinin musulunci ya tanada amma dai iyalai da danginsa na cike da alhinin rashinsa Nafisar Shu'aibu malumfashi ita ce matarsa. a yanda zan ci sai dai in ci Allah shi ne abin godiya. Sai dai in mashi fatan Allah ya ci kanshi amma da kana ciki. Ita ma mahaifiyarsa Fatima Sani malumfashi cikin alhini ta bayyana yadda lamarin ya faru kamar yadda mahaifinsa ya faɗa a ƙarshe ta bayyana cewa ko da bai zo ya sauka mai wuka ba a ranar ba zai kwana ba shi dai wannan ya zama sanadi ne kuma Allah zai bi mai hakkin shi Allah zai saka mai dan ba mu yafe ba Malam Usman Abubakar ɗaya daga cikin jama'ar da suka jajanta akan rasuwar marigayin ya yi tsokaci akan buƙatar mahukunta su rika kulawa da irin waɗannan matsalolin. A mutum ya kashe ɗan uwan shi ba ƙaramin abu ba bane, san cewa Allah shi ke kaddara komai amma dai mutum ya zama shine sanadi wannan mummunan barna ne kuma muna fata hukuma ta shigo cikin irin wannan abu saboda a yi kokari a jawo hankalin mutane kuma a sa dokoki masu karfi na yadda za a iya daukan wannan mataki mutum ko da mu ya haɗu da shi da ɗan uwan shi bai kamata ya ɗauki mataki irin wannan mabalya. shi ma sarkin unguwar rimi ta kudu a jihar kaduna abdullahi wada da tsohon kwamishinan 'yan sanda abubakar bature suna cikin tarin jama'a da suka yi juyayen rasuwar marigayin to ko mai dangin marigayin ke nema yanzu sani sha'ibu malumfashi shi ne mahaifinsa to muna son a bi mana haƙƙinmu mun wannan haƙƙi ne da ba za mu taɓa yafe shi ba kaga ya gama ikirari ba wani zancen a ɗauko lauya ko a wasu bincike haka kawai sai dai kawai dan ka'ida amma ya riga ya amsa ya kashe duk da yake rundunar 'yan sanda ta ƙi cewa komai akan batun mako ɗaya da faruwarsa dangin marigayin sun ce suna da shaida akan kisan da aka yi wa yaron su kuma daga cikin tarin shaidar akwai kalaman da DP wani argungu ya furta lokacin da yake zantawa da mahaifin marigayin ta waya. Sa'an nan da matsu ba abin shi wanda ya yi kisan shi ya kawo kai shi police station shi ya ce ga abin da ya faru. Eh. ASP da shi na sanda shi ma. Allah sarki. Yanzu dai iyalai da 'yan uwa sun karfafa fata akan cewa za a yi musu adalci akan kisan da suke tomar an yi wa yaron. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.